siratin rasuli sallallahu alaihi wasallam a darasi namu na yau wanda yau shine darasi na hamsin da tara a wannan rana ta laraba uku ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da biyu ga oktoba shekara ta dubu biyu da sha tara damu faro daga dukkanin nabi sallallahu alaihi wasallam al-madina da mun dan fara amma dai za mu tashi daga nan wanda shi ne zai zamanto daidai da yanayin yadda za mu tashi saboda ɗan hutu da muka ɗan samu ko ɗan tsaiko da muka ɗan samu malam Allah yi rahama yana cewa lu'ul-kholo rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-madina shigar manzon Allah shigar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama madina ولما بلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة yayin da labari ya riski an sarawa mutanen madina fitar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka kanu ya na kulla yaumin ilal harra sai zamanto kowace rana suna fita zuwa harra harra za mu yi ta bayanin harra harra dinan zai zuwa abin nan ko to harra muka ce waɗansu duwatsu ne na wuta wanda aka yi aman wuta gabas ko eh, na gabas da kudancin madina duk ɓangarorin guda biyu an yi a lokaci daban-daban sai zamanto madina na tsakiyar waɗannan to sai ya zamanto kullum sai su fita zuwa alharra alharra idan ya zamanto mun yi izina da yanayin inda zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai shigo zai to har al-gharbiya kenan manufa ba mafadar rana kenan yamma kenan da Madina manufa ta nan kenan suke zuwa suna sauraron bullowar manzon Allah saboda ta nan hanyar za ta ta nan hanyar harran ta bulla har ta je bangaren kudu inda ta kudanci zai bullo daga makka wanda zai tinkaro arewacin madina na'am malam Allah ya rahama yake cewa yantazirunahu suna dakonsa suna saurarensa fa idza shtadda harru shamsi idan rana ta take ta yi zafi sosai raja'u ila manazilin ta su koma gidajensu wanda bai san zafi irin na wato irin na Khalid ba ba zai san me ake nufi da zafi ba dan ba mu da irin wannan zafin an zafi ne sosai na gaske ba irin wannan zafin naka da zaka iya zama ka ce wa mutum ya tsaya a zafi ne da komai ke daukan zafi komai na daukan zafi wanda ya je yanzu ma ba zai iya fahimtar zafin ba saboda ko ina ya je akwai wajen sanyaya abubuwa amma a daɗin nan ka duba babu bishiyoyi babu komai babu gidaje haka suke fita su yi ta dakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to idan ranar ta take su dawo gida falamma kana yawmul isnaini yayin da ranar litinin ta zo sani ashira rabi al'awwal sha biyu ga watan rabi al'awwal a larasi salasata ashirata min nubuwati bayan shekara goma sha uku da aiko shi da zama annabi sallallahu alaihi wa sallam fakharaju ala adatihim sai suka fita a yanda suka saba fita bisa al'adar da suka saba fita falamma hamiyati shamsu yayin da rana ta take ta ɗau zafi raja'u sai suka dawo fa sai da rajulun al yahudi to ɗaya daga cikin yahudawa wanda yake zama bangaren ƙuba wanda yake zama ɓangaren ƙuba sai to ya hau kan dabinansa ya hau kan dabinansa ko ba yahude ne ala utumin min atami man fa wato irin tudu gida masu irin dogayen nan nasu sai ya hau can sama sai ya hau fara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu da abokan tafiyarsa abokan tafiyarsa man fa sai na abubakar radiyallahu anhu da kuma abdullahi ibn waraiqin a wajen ruwayar an ce amir ibn fuhaira ya tadda su tare suka shigo madina kaga idan ya zamanta za ga caki nan ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mutum biyu bane waɗansu wayar an ce Amir ibn Fuhaira ya riske su sun taho tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun shigo mubiyabdina wato cikin haske wato wato fararen kaya saboda a cikin tafiyar a can baya mun yi bayanin cewa sun gamu da ayari wanda Zubair ibn Awwam ya zamanto ya ba su kaya su kuma sun dawo daga ƙasar sham in suka ba su kaya sai zamanto sun sa kayayyaki sababbi farare wanda zai zamanto a gansu a ciki ya zulubi mustarab kawalwaniya tana kecewa tana darewa kawalwaniya shine abin da mutum yake hangowa a cikin sahara kamar ruwa na kwance sai ya zo sai tarar babu ruwa sai tarar babu ruwa sai da ka zo wannan wajen sai a ga cewa kamar ruwa ne yake darewa saboda ko ina inda ka zo ba za a ga ruwan ba sai ga kamar irin ruwa ne yake darewa yake darewa kamar inda idan ka ce jirgin ruwa wanda yake wato jirgin ruwa irin na gudu din nan yana keta ruwa yanda za ga ruwa na raba shi biyu to kamar haka za ka dinga hango kawalwaniya idan mutum yana nesa yana tahowa da ya zo wajen sai ga kawalwaniya kamar tana darewa tana darewa shi kuma yana shiga cikin ta yana wucewa shine yanzu lubi mustara fa wannan kawalwaniya tana darewa fasaraka bi ala sauti ba yahude ne ba musulmi bane ba sare bane amma sai ya zamanto sai kasa mallakar kansa sai ya kwala ihu ya kwala ihu bi ala sauti iya karfinsa ce ya bani kaila ya ku kabilar banu kaila kaila ita ce kakar ta can sama ita ta haifi ausu da khazraj dama ausu da khazraj ya wato wa da kani ne su kuma ƴaƴansu ƴaƴan baffanni ne duk da haka kuma aka samu wannan gabar da rigimar ta shiga tsakaninsu hada sahibukum kad jaa yace ga wannan mutumin ku da kuke jira din nan mutumin nan da kuke jira kad jaa ya zo hada jaddukum allazi tantaziruna ga wannan sa'ar ku da fati kikkiawan fata da kuke da shi wanda kuke jira gashi nan ya iso fasara al-ansaru nan da nan fara shine wato ka tashi zumbur ka tashi zumbur ya za za mu gani a cikin hadisi da aka zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi bacci da daddare fa idza sami as-sariha idan ya ji zakara yayi cara sara wato sai ga ya zumbur sallallahu alaihi wasallama ya tashi wani bayan da aka tabbatar da jarintaka da karfi da kuma tuna Allah saboda yayin da kaga irin wannan kamar kai ne da kila an yi maka alkawari sai zamanto to aka ce maka kaza da kaza sai kai kuma ka sa da kila irin alam din kuma ka wuce ka yanayin yadda mutum zai tashi din nan ko za ka je interview ko an yi ma alkawarin za ku je ku karbo wani kuɗi sai bacin ya ɗauke ka sai ka ji alam ɗin irin yadda zai ake tashi zumbur ɗin nan to irin wani fasarar ansaru yadda misalin na jin zai fi gano a haka ko yawwa fasarar ansaru nan da nan sai suka yi wuf suka yi zumbur sai suka tashi mutanen madina suka tashi ila salami sai wato zuwa ga aminci ya talakkawo rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam domin su je su tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yake cewa wasu mi'atil wajba sai aka ji wato motsin makamai wato ga takobi ga kibiya ga waye waɗannan motsin da aka yi nan da nan sai aka ji ko ina takbir da kabbara alama ce ta musulmi idan ya zamanto sun samu abin farin ciki wani abu ya zamanto su kabbara ce Allahu akbar shi yasa wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina fatan ku zamanto ku ne wanda za ku zamanto ku ne mafiya yawan aljanna sai sabbai suka yi kabbara yace ina fatan ya zamanto ku ne rabi suka yi kabbara ina fatan ku zamanto ku ne fiye da haka sai suka yi kabbara saboda haka kabbara alama ce wani lokacin abu mutum ya samu farin ciki ko yayi fi bani amr ibn auf a wannan kabilar ta banu amr dan auf mun faɗa lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya shigo madina tana bangaren ya shigo ko tana ko wato kudu to idan ya shigo kudu makon ya shiga ya tafi madina sai ya dawo bangaren dama kaga idan ka taho daga nan ka shigo daga nan ka shigo wannan kofar maimakon ka shige can tsakiyar madina tana can sai manzo sai ya karkato sai ya dawo bangaren dama to wannan bangaren dama anan su banu amr ibn auf suke banu amr ibn auf wanda su ne waɗanda suke kuba wanda suke kuba idan ya zama mutum ya shigo daga nan sai ya yi nan sai mu ce yi ina kenan gabas yawwa to sai ya yi bangaren gabas bangaren gabas kuma wannan bangaren gabas muka ce akwai wato harra sharqiyya ko wanda ɗaya daga cikin duwatsun wutan nan akwai ɗaya a gabas akwai kuma ɗaya a yamma ɗaya a yamma wanda saniyatul wada'i take tafi kusa da can inda zaka ce misali bangaren yamma shi yasa aka samu wannan sabanin shin ya aka yi wannan kuskure ne wanda shi yasa waɗansu malaman suka ce wannan fala albadru alaina ba nan aka yi ba a dawowarsa lokacin da ya dawo khaibar ne waɗansu malaman suka ce a'a bayan ya dawo nan lokacin da zai shiga madina kun ya shiga ta nan sai da ya kewaya ta can saboda kowa ya gan shi irin wannan hikimar take cikin idi ili kowa ya ganka kowa ya samu albarkar ka kowa ya zamanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa buri yake amma ya buta layin ta inda kuke to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ji wannan wato wato makamai da waye an ko saboda me yasa suka ɗebo makamai dan su abin nan manzo Allah dan su nuna cewa ya rasulullahi ka shigo inda za a kare ka kanka fita nan ne ya kamata ka zauna saboda dukkan abin da kake bukata na yaƙi da waye muna da shi karka tafi ko ina yi zaman ka anan yi zaman ka anan anan kake da komai da komai to anan sai aka jiyo fi bani amr ibn auf a banu amr amr kun san ma'anar amr go daga amr ni da yake cewa mutum amr ko amir ko umar daga rayuwa kenan ko mu'ammar wa man nu'ammirhu nu'ammirhu manufa zai dade daga yan laraba suka sa saboda hakan sa suna ne saboda fatan abin da wani lokaci tare da sunan ya zama tuya abin nan saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo li yu'ammir al-madina dan madina ta rayu dan madina ta zamanto ta rayu ta habaka ya zo farkon inda ya fara sauka sunan sai dace da waɗannan abubuwan kuma ubangiji subhanahu wata'ala haka ya tsara masa sai ya zauna a banu amr ibn auf sai zauna a cikin su sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an ji haka wa kabbaral musulmuna farihan musulmi suka yi kabbara saboda farin ciki da samuwar haka saboda malam shi a wanda yana ra'ayin ibn al-qayyim sai zamanto bai kawo cewa yara da mata sun fito sun tarbi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna rera wannan bi qudumihi da zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kharaju li liqa'i suka fita dan su tarbi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su tare shi fatalaqahu suka kuwa tarbe shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hayyawhu bi nubuwa sai suka yi mar gaisuwa irin gaisuwar da ake yi wa annabawa wahdaqu bi sai kuma duk suka kewaye shi kowa kuma ya zuru ya kura wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhadaq shine wani baka ka kalli mutum ka kura mar ido kana ta kura mar ido kana ta kallonsa. mutsifi na haulahu duk sun yi mara ƙawanya sun kewaye shi sallallahu alaihi wa sallam nawa kana nan a wannan ranar saboda a wannan lokacin kamar yadda ibnu ishaq kuma ya bada labari yadda wato za mu ga tawazu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin da suke kewaye da shi wasu gane cewa waye manzon Allah saboda sai na Abubakar ya bi shi alamar tsufa zan shi manzo Allah sallallahu alaihi har ya bar duniya wato furfurar da take gemun da digaggiya ce kamar yadda Anas yake gefa amma sai ina Abubakar ya bi shi alamar girma da shekaru da suke tunanin shi ne waɗansu ma shi suka rinka zuwa suna gaisarwa inda ce misali a wannan zamanin da ce kai ba shi bane ko kuma kai tashi ka tafi ko a canza maka yanayi ko kai wata shiga daban dan ka fita daban amma annabta ba haka yake ba annabta ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi har sai da aka sai da sayyidina Abubakar ya musu bayani ce ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babu komai babu wani abu da yake sallallahu alaihi wa sallam aka ga irin tawazu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man bakin ga waje dai aka zauna yanayi dai aka yi ba zuwa aka yi aka kewaye shi ba za mu zo mu karanta na masu lulhu an samu cewa an kewaye shara an tsaya a kansa mugira ya tsaya ya sa kwalkwali ya rufe fuskarsa ya yi waye wannan yana da bambanci domin wannan an haɗu ne da kafirai a nuna musu cewa ka su kawo wasa ga manzon Allah sallallahu alaihi amma a nan ai gida ka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo gida sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka kewaye shi suna ta kallon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam falamma atal madina kun ga kamar yadda muka ce bai shiga madina shi sa nan malam yace falamma asal madina yayin da ya zo madina saboda nan al'awali ko kuba da waɗannan wajen ba madina ba ne, a da can ba madina ba ne. kamar ka iya cewa nesa ne da madina a nan wajen kuba ɗin da al'awali ɗin da inda aka gina masjidul juma'a ɗin, a lokacin tafiya ce a irin yanayin tafiya ta da gali da an faɗa mutum a cikin gari an ce ka tafi ja'oji ba ana jiya ka tafi wani gari ne shekara talatin arba'in baya gari a manufa ka bar cikin gari za ka yi tafiya sosai zai bar gari amma yanzu ja'oji ko kuma ce ya ke kiran unguwar da ke nan kamar ka ce kotrol ba ba ne wajen ja'ojin ba nan wajen a ga yanzu wani zai ce maka ka yi tafiya nan dan jinan ne in dawo amma a lokacin da ko mu muna ƙanana a lokacin da muke shigowa nan gefen inda aka gina dogon banki da waye daga makabartu ne da waye ka rinka tsallaka kenan ba ma nan ba kafin ka zo daga cikin gari masallacin juma'a kafin ka je gadon kai da ai mangarori ma sun ishe ka kafin ka wuce sannan ka shiga dajin gadon kaya daji a lokacin ma ga inda ya zama gari shi yasa idan ka je madina ana ce maka awali din can wani waje ne sai an yi tafiya dan aka je maka sai ka fita daga badala ai kai ba kowa an fahimta saboda haka mutum ya fahimta irin wannan fahimtar bayan zo kawai ga cewa motar fa minti biyar ne ko minti uku fu an kai shi ko babur kowa ya ce ka to dan nan ne ake ta duk wannan doguwar magana a kamar irin yadda zaka tuna da cewa daga cikin gari in zaka fita gadan kaya sai ka yi shiri tsakanin ƙofar mata kafin ka shiga fage da ainihin da in wani lokaci dare ba ka wuce ba saboda daji ne daji ne ba ka yi wannan a sai kai sai an dan shiri kun dan hadu sannan ku wuce wallahi tsoron wuce ke ji ba kuma da dadewa ba ake wannan maganar an fahimta saboda haka idan gari ya fada da yawa eh, sai ka dinga ganin kamar abin to wannan banu amr anda Allah subhanahu wata'ala ya kai shi una fata Allah ya kai mu baki daya shine idan mutum ya je zai ga cewa yanzu wajen ya haɗe amma da nesa ne ba cikin Madina bane wajen Madina ne an fahimta wajen madina ne wajen madina to nan banu amr ibn auf din anan suke ko bayan sauka a gidan kulsum ibn al-hadim wanda aka sani ko kuma sa'ad ibn khaisama sa'ad ibn khaisama sa'ad ibn khaisama yana daga cikin sa'ad guda hudu wanda muka kirga a cikin nuqaba kun manta yanda na kirga muku shi yasa a lokacin da aka yi bai'atul aqaba saniya akwai waɗansu mutum goma sha biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaba yin akwai yadda za ka yi ka haddace su akwai wannan sa'ad ibn khaisama din a ciki ko sa'ad ibn sa'ad ibn wa sa'ad ibn waɗannan sa'ad din sai as'ad na jin ku as'ad shi kadai ne kawai ya bambanta amma shi ma sa'ad ne kawai bambancin sai yana da alifin da ragowar sa'ad suka zama hudu ka ka haddace hudu kenan sa'ad ibn ubada sa'ad ibn mu'az sa'ad ibn khaisama sa'ad ibn zurara wannan ce haka ake dan haddacewa din Eh, don hadda a yawan lokaci kokari kake ya za ka yi ka daidaita wannan a cikin kwakwalwar ka yadda za ka rinka tuna cewa aka ce ban da ka mai alif kuma aka ce muku su ma ga sunan adadinsu sai dubna ibn waɗannan da ba'un ma aka ce muka ga adadinsu masu rafi su ma har guda biyu amman da zai a ƙara koma aka sake warkilan ka tuna yanayin yadda na faɗa za ka tuna yanayin za ka haddace waɗannan su ne wato masoyanka wanda kai ma kake son su hmm. hatta nazala falamma atal madina yayin yazo madina atala zatal yamini yayin kun shiga madina sai yayyu dama sallallahu alaihi wa sallam yayin kuna kallon abin ko yawa dama nan kenan dama ina muka ce kenan a madina gabas ko sai yayyo gabas mun ya shiga madina sai yayyo gabas sallallahu alaihi wa alihi wa ya shigo nan nan ce madinar mu yanzu da dukkan can da zamu yankai sai yayyo dama sai shigo hatta zala bi quba sai sauka a ƙuba yanzu ƙuba idan ka je madina quba ina take din madina kudancin madina take ko arewacin madina ko na'am a ina take a madina ƙuba a ina take a madina gabashin madina ta yana riga na fada ga yana girgice ko tun da yayi yo gabar ko muka je sauka a quba saboda haka duk wanda ya tambaye ka a ina ƙuba take a madina sai ka je quba a gabas gabashin madina take yawwa shine yadda ake riki abubuwa to a gabashin madina saboda haka sai ya sauka a gidan kulsum ibn had wa nazala ala kulsum ibn al-hadim ya sauka ko dai a gidan kulsum ibn al-hadim au ala sa'd ibn khaisama ko ya sauka a gidan sa'd ibn khaisama sa'd ibn khaisama din nan bayan manzo Allah sallallahu alaihi ya tashi yawanci wadanda suka yi hijira muka ce wadanda ba su da aure gwagware yawanci a gidansu suka rinka sauka ko bayan mun maganar as'ad ibn zurara bayan mun maganar ragowar waɗancan a lokacin da aka fara yin hijira ana yin hijira ana zuwa a gidajensu fa kama fi bani amr sai zauna a wannan gidan wato kabilar ta banu amr ibn auf kai ka ce misali gidajen wato kamar yadda rigage suke kun san yadda tsarin rigage suke ko riga za ga yan gidaje wasu goma ishirin talatin arba'in ba sannan sai kuma ka tafi nan wannan gidan suwa ne wannan gidan suwa ne saboda idan ka ɗan yawa to kuma dole kai ma da iyalin ka yanka tafi sai ka kafa sai ka kuma sun ma sun faɗaɗa a cikin iyalin naka sai a samu wani ma shi ma sai a yi ta ana ta faɗaɗa daga nan sai gari ya tashi to a sai sauka anan gidan wato wannan kabilar ta banu amr ibn auf din fa qama fi bani amr ibn auf arba ashrata arba ashrata layla sai kwana goma sha hudu kwana goma sha hudu mutanen madina suna jiransa shi kuma yana nan sai dai kwana goma sha hudu wani zai ce ah to amma inda ake ta abin nan ya kamata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaba daga ɗaya daga cikin sahabbansa wanda suka taho daga can bangaren najib bangaren riyad kenan yanzu suka zo yanzu ka taho kiya kana son ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi gumi an yi budu budu an sha wahala an gaji in ka zo yara kai kuma an ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana can masallaci kana ajiye kayanka a waje ne zaka yi a guje zaka taho a abin da kake shauki ka gani kenan a guje suka yi ridididin suka zo wajen manzon Allah suka zo shi kuma sai ya sauka ya tafi ya yi wanka ya canza kaya ya kawo sabbin kayan sannan ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gaida manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah yake kai ne wani Ahmad bin Qais yake cewa eh, ya Rasulullahi ba da yace kana da waɗansu halaye guda biyu wanda Allah yake son ka saboda waɗannan halayen Sai ya ce ya rasulallahi wannan halayen ni ne ita sabtu ha manufa wato gogayya da wani abin nan na rayuwa na koya ko kuma Allah ne ya ba sai ce Allah ne ya baka sai ce na gode wa Allah da ya bani abin da ya so ni saboda wannan ce mar alhilm wal anat yana da haƙuri nan balarabe ya ce maka hilmu ba sabru bane sabru juriya alhilmu haƙuri haƙuri shine wanda zaka iya zuwa wanda bai kai ya kawo ba kamar ilmu ilmu ma'an ma'an ibn za'ida wanda waɗanda suka ce barka ka tunzura ma'an ibn za'ida zan ba ku misalin ilm din ne ana magana hilm muawiya radiyallahu ta'ala anhu yana da irin wannan shi ma ana sufanta shi da ilm wato na ƙarshe irin wannan hakurin ma'an ibn za'ida yana sarki ya zo wani aka ce muna son yau sai ka sa shi ya tunzura yana fada yana zaune wannan haka da aka sa shi abin nan san yanda ake feɗe dabba ta bayan ta da jini da kudajen da waye sai ya sa sai ya sa a jikinsa kuda na bin sauyu sai ya shigo fadarsa sai ya zo ya zauna sai ya ce ana sai ce ni la usallim ala ma'anin bi taslimil amiri ba zan yi warga yasuwar wani ba sarake ba ko wani wani abin da wani mai mukami sai ce assalamu sunna shi kuma sai gaya masa sai ce sallama dai ka ce assalamu alaikum ai sunna ce ta manzon Allah in ka yi sai mu amsa an baka yi ba kuma sai mu sai ce a tazkuru sai fara yaje kana tuna lokacin da kake kaza ya faɗa mana abubuwan da babu shi lokacin da kake tsintar abu a bola yanda kake kaza yanda kake yace din na tuna waye zai manta irin wannan abin da ya shiga yayi mar yayi mar yayi mar ya yi zan tafi sunan sama'an ibnu za'ida za'ida kun ga ƙari kenan yace laqad azamti ibna naqisatin ya dan tauyayya zan yi fana shirya zan tafi fajidli bi malin ku ba bani wani kuɗi mana sai je dira mai dubu a je a baka ne dubu ɗari yanzu sai ce wannan ɗan abu kai ka ce a matsayata da waye ni ba haka ne ba to ba ce ku kara mar dubu da sai fashi da kuka saboda sa shi aka yi ya fashi da kuka ya ce lamur kamar raziyatu da malin wala wala ya bi wala ba'iru walakin raziyatu faqdu hurrin mutu bi halkun kasiru ya ce irin ka ne an rasa shi kenan al'umma ta mutu ita ke ku me jihar kai wannan abubuwan duk da kai yace Allah ya sa ni akai shi yasa ake cewa ilmu ma'anin yaje ka rawanto kana da irin to shi wannan eh, shi shi eh, wannan sabon sai ta yana da irin wannan sifar yana da wannan wal anat da kuma taka tsantsan bi a hankali shi yasa da aka yi ruddudi da aka tawo sai ya tafi saboda yana son ya zo wajen manzon Allah cikin cikar ladabi da ka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum jikinsa ba kyau yana wayari yana waɗannan abubuwan ba kyan kama din shi sai ga bai dace ya gaba da ba hankali sai zo wajen to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwana goma sha hudu nan da tafiyar su da suka yi daga Makka kaga ya huta ba za a zo a kewaye shi ana neman abubuwa ya zamanto manzo Allah ya gaji ba kwana goma sha hudu yana can sai da ya zamanto kuma mutane da su zamanto ma ba su shirya ba sai zamanto ka ba su dama kowa ya shirya tsabdan tarban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kawai an shigo ba ya zo kawai ka fita daga gida ba komai a gidan baka ba wani ba wani shiri ba wani tanadi an fahimta sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwana goma sha hudu a wannan to bayan ya kwana goma sha hudu sai ya taho wato nan amru na auf ya taho kenan zai da ranar juma'a ranar juma'a sai zamanto sai wasu ta masjida quba sai zamanto sai ya samar da masjidu quba wannan masallacin quba din wanda idan kai alwala daga gidanka kaje kai raka'a biyu da rubuta maka ladan hajji da umra cikakku a madina kai alwala kawai ka fita ka tanka je ka dawo in kana dan madina ne kai kullun kawai daga gidanka da ila kusa kusa kawai kaje kai ta yi ya laika kamo shi wannan falala ce da Allah ya kan ba wanda ya so akwai abubuwa da yawa a rayuwa ba ci ake kamar yadda misali ake yada mana yanzu a ce komai sai mun zama daidai ba ba gaskiya ba ne ba mu iya zama daidai ba wani an haife shi mahaifinsa ya rasu tun yana karami wani mahaifiyarsa ta rasu wani ko sun rabu da haka muka taso sai a ce kuma dole sai mun zama daidai wani Allah ya baka kwakwalwa kana fahimta wani kana fahimtar abin da ya danganci lissafi da waɗannan wani kuma baka fahimta sai a ce kuma dole sai kun zama daidai ba haka al'amura suke ba Allah subhanahu wata'ala yakan ba wanda ya so idan ka gode masa kai tunanin ina ma ka samu abu kaza kai ma da kai kaza sai a baka wannan ladan amma ka zauna kana ta jin haushin cewa kai me yasa a baka ba sai ka rasa ladan kuma ba za ka samu wancan din ba kuma ya za ka yi eh mu mu ai mu yan Afirka ne ko ko mu yi ne sai mun ce dole kuma sai mun zama farare gashin ma ci kurkuɗe yake sai mu ce gashin sai sun zamanta haka wadansu gasunan su har jan ƙasa suke a ƙasa sai mu ce dole mu ma sai abin nan saboda me za mana wannan bambanci haka ba privilege ne privilege ne Allah subhanahu wata'ala ya ga dama zai maka kawai sai maka bai ga dama ba sai sai ka gode wa Allah da abin da ya baka din huwa awwal masjidin usisa ba'da nubuwa farkon masallaci kenan da aka samar bayan annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ubangiji yake cewa masjidun ustisa ala taqwa min awwal yawmin haqqu an taquma fihi tun farko ranar farko da aka yi wannan shine masallacin da aka fara samarwa akan taqwa kuma shi ya kamata ka zauna a ciki da mun karanta nan falamma kana yawmul jumu'a nan ne yanzu inda zamu tashi karatun ko yayin da juma'a ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan raki ba sai kuma ya haura ko taguwarsa Eh, sallallahu alaihi wa sallam sai ya fara tafiya yana cikin tafiya fa adrakatul juma'a sai sallar juma'a ta riske shi fi bani salim ibn auf wancan sunan su amr ibn auf wannan kuma ba salim ibn auf ƴaƴan babbanni ne sai zaman to ya zo ya zo tafiya kenan ba su da nisa kamar yadda nake jan ku irin zaman rigage ya fara tafiya kenan zai shiga madina sai juma'a ta zo a wannan daidai nan wajen su wadancan amur ibn auf din nan za su rinka alfahari sai mu ne dai manzo Allah ya zauna a gidan mu ba daidai muke da kowa ko ba daidai suke da su ban dai manzo Allah ya zauna a gidan ku ai ba bai zauna a gidan mu ba ba daidai muke ba to sai manzo Allah ya tsaya su ma ya girmama su da juma'ar ta zo sai yake cewa fa jama'a bihim sai sallar juma'a anan fil masjidil ladhi fi batnil wadi nan masallacin yanzu masallacin ana kiransa masjidin juma'a kamar na nuna shi ko wancan karo ana nuna shi yawa masjidin juma'a yana nan har yanzu yana nan ba cikin wajen ziyara amma abin da ya sa wani lokaci idan ka je madina kake bukatar ka ga wannan sai ka ga nisan ka ga cewa ai nan fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata kila Allah zai iya sawa sawunka da sawun ya dace ki zaman ka zo ko inda ya ɗora goshinsa ni nan Allahu alam baka sani ba irin yadda dai wannan kauna da shauki da soyayya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din da zai shiga cikin zuciyarka ga cewa yau manzon Allah ya taɓa zuwa nan wajen to irin wannan sai mutum ya zaman to je masa juma'a ya to ya sani sai wannan ya zauna a kwakwalwarsa a cikin tarihi idan ya to Bi bayar na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fil masjid alladhi fi batn wadi annan masallacin da yake tsakanin wadi wadi shine waje da yake cikin kwari ba za ka sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya hauta guwarsa yace fa akhadhu bi khitami rahilati sai suka rike akalar taguwarsa sallallahu alaihi wa sallam yaquluna suna cewa halumma ila quwwa ya rasulallah zauna a cikinmu nan akwai jarumai majiya ƙarfi wal mana inda za su mutu za su kare ka sallallahu alaihi wasallam wasila akwai makamai an tanada saboda baka yi yaƙi ko kana da ƙarfi na jiki ba ka da makamai yayi ya zamanto kuma babu suna cewa duk waɗannan akwai ga ƙarfi ga kuma zuciyar yi din ga kuma makamai fa yaqulu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai ce musu kallo sabilaha ku barta ku kyale mata ku buɗa mata hanya wa kenan taguwarta ko inna ha ma'amura. wannan da kuke gani umartar ta akai Allah ne ya gaya mata inda ta tsaya shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai iya inda ta tsaya sannan yana kai sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya shigo Madina mun ce ya yo gabas da yazo zai shiga Madina ba wai shiga yayi a miƙe a haka ba ko gani da zai tafi zai zama tura gaba sai yi yamma kenan sai da ya kewaya kewaya ya yi can bangaren kamar zai tafi kudu amma kuma ta bangaren kudu amma kuma yana yin yamma yana yin yamma yawwa to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shigo kamar wancan karan na jin bayyana yanayin yadda ya shigo sai ya shigo wannan kuma yana da amfani saboda ko ina ya je sai shi can amru ibn auf ne nan kuma salim ne kun ga ma'anar salim go kubuta salin alim babu abin da zai same ka ya rasulullahi ka shigo wannan wajen salin alin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi ba ka fahimci waɗannan abubuwan sunayen ba sai in ka karanta kitabu tafsirur ru'ya in ka duba cikin sayyid muslim kowa yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna yana da amfani ko kuma idan misali ka zo muka zo hudaybiya za ga cewa idan wane da suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai amfani ce to kaza ya faru kenan da sahil ibn amr ya zo yake cewa sahalallahu amrakum an fahimta ko da haka waɗannan sunayen sai zaman to duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake waya sai ya shigo Madina ba ta haka ba wani fa a miƙe ya shigo yayi kudu kai yamma sai da yi kamar kudu sannan kuma sai ya dawo ya shigo cikin Madina sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kowa sai ya rike taguwarsa saboda sun fi so a ce manzon Allah yana cikin su sai ce khallu sabilaha ku bar mata hanya wani ba ku buɗa mata hanya fa innaha ma'mura Umar ta akai yace falamma nazara ko falam zalna naqatu ko sa'irata wato taguwarsa bata gushe ba tana ta tafiya tana tafiya la ya murru bidarin babu wani gida in aka ce dar ba ana nufin wai gida ba a'a wato taron kabilar wannan kamar banu amr ibn auf nan da muka bada akwai banu abdul ashal akwai banu abdul dar akwai banu abdul najjar waɗannan banu banu din to ana kiran su dar an gane manufa gidansu kenan wato inda cincirin su suke suka zamanto nan ne gidansu saboda asali daga gida ɗaya ne sai gidajen sai su yi ta yaduwa su yi ta yaduwa to sai a ce gidan wane an fahimta to ba wa yana nufin gida ɗaya ba la yamurru bidarin min duril ansari daga wannan tarin gidajen na mutanen Madina illa rahibu ilaihi fin nuzuli alaihim sai sun kwadaita mar ya sauka a wajensu sai sun yi kokarin su bayyana mar abubuwan da suke da shi wanda ya kamata ya sauka a wajensu fa ya kulu shi kuma sai ya ci gaba da ce musu ha ku kyale ta fa innaha ma'mura wannan taguwar da kuke gani umartar ta aka yi fasarar sai ta yi ta tafiya sai ta tafiya hatta wasalat ila mawdi'i masjidihi har sai da ta isa zuwa inda yanzu aka gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau yau kenan fa baraka sai ta zauna sai ta zauna to kaga an samu waje kenan ko Walan yanzil amma manzo Allah sallallahu alaihi sallam kuma bai sauko ba bai sauka ba kaga kenan da magana ke sun mana hatta na Harvard sai kuma ta miƙe ta miƙe wasarar kalilan sai ta ɗan yi gaba kaɗan wani ba ta bar nan wajen ke sun mara ja'a sai kuma ta dawo sai ta zauna wa barakat fi mawdi al awwal sai ta zauna a wannan wajen nata na farko da ta zauna fanazala anha sai ya sauka daga kanta sallallahu alaihi wasallam Waje ya zo ke wa zalika fi banin najjar wannan inda ta sauka din wace kabila ce ana wanfa gidan su waye? gidan su banin najjar banin najjar kuma a nan ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mahaifiyarsa ta zo dan ziyartar ‘yan uwan shi mijinta su ‘yan uwan babarsa ne banu akwalihi wani ba dangin babar kakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne wa shi ne wa mun faɗa fa a farko fa Abdul abdulmuttalib ba madina ya taso ba Ah, kun manda to sai na faɗa kenan sai na ba da labarin hashim hashim hashim ya zo zai tafi zuwa ƙasar sham zai tafi ƙasar sham to kun san tafiya ake yi tana da ko ba ka tafi da iyalanka ba saboda yan fashi waɗansu abubuwan ba su zo ba sai zo madina sai zo banin najjar sai ya yi aure sai ya auri salma salma sai ya aure ta da ya aure ta ya tafi sham ya dawo sai zarce makka dawon da ya yi da da bai ba kenan sai rasu ita kuma tana da ciki na abdulmuttalib na cikin abdulmuttalib ta haife shi yaro ya girma har ya fara wayo su can ba san shi ba da ba san kayi aure ba kuma da fataken mu haka suke yi har eh, wani lokaci mai tsari waɗanda suke tafiya fatauci za ga idan suka tafi saboda ba su yi lalata ba ba su yi lalata ba saboda haka sai su yi aure dan suka yi aure sai wani lokaci zai ga cewa ƴaƴan an dawo da su gida waɗansu kuma sai su bibiya su gani amma su koma inda suke amma an san wane yana da ƴaƴa akwai manya manyan malamai a nan garin manya na gida da san ɗaya daga cikin manya manyan malamai a garin nan da zan iya tunawa ah, malam yan mota yana da yan uwa waɗanda ina jin suna Sierra Leone dan lokacin mabansa da ya fita daga gida aka neme shi aka rasa a can ya yabu abin nan sai ga yan uwansa ya yayi aure a can ya haihu yayi waye kuma suna zuwa zuwa ziyarce su saboda ke ne neman kuɗi ne maimakon ka zauna kawai kana ta kallon mutane kana cewa wani ya canza kaza kai ai duk wataƙila shi ma ya shiga wannan harkar satar ko kuma wataƙila ko kidnapping ne idan kidnapping ne da ake ko abin nan sai ya tafi ya je neman kuɗin yana ta turowa yana ta turowa da zimmar cewa in Allah ya buɗa sosai din za a dawo gaba ɗaya da zuciyar a lokacin to haka Abdul Muttalib Hashim sai zamanto sai bar Abdul Muttalib wani lokaci Al Muttalib din mun je dama su su hudu ne ko yawwa akwai naufal akwai hashim akwai al-muttalib akwai abdu sham anya za ku rinka rike waɗannan sunayen koren shi ba <laughs> kamata ba a rinka rike wa ya kamata mu rinka rikiya wannan kuma shi ya janyo kun san yanzu aka takura da yawa daga cikin ma aka ce ka kirga zuwa kakanka na biyar ko kuma dan wannan dan uwanka ne ce wannan dan uwana ne yaya kuka haɗu da shi wallahi yayi kawai na je sani da ba mahaifiya mu ta gaya mai yar ba ma iya rikiya ga inda kuka haɗu da shi ga ila waɗannan ƴan wazazar ne suka haɗu ga shi nan inda aka yi kaza aka yi kaza aka haɗu ba ma iya rikiya kuma ga riƙe wannan baya za ka riƙe karatu karatu ma ba zai da kuma yi duk hadda da kake gani gwargwadon hadda da kake yi gwargwadon buɗewar kwakwalwarka da za ta iya haddace abubuwan amma gwargwadon yadda za ka ɗan takura kawai ka ce wanda za ka ci jarrabawa ne to iya kwakwalwar iya nan za ta tsaya a takure ba za ta zamanto tana buɗuwa tana zamantowa kamar balan ba waɗannan guda huɗun su ne yan uwan hashim almutsalif ɗan uwan hashim ne ya tafi kawai sai ga shaibatul hamd sai ce wannan jininmu ne wannan jinin mu ne tambaya ya ce eh ai kaza kaza ka kaza da kaza sai ta aiko ɗaukar zan yin mai da shi cikin danginsa saboda anan ne zai gaji mulkin mahaifinsa saboda hashim shi ne shugaban kusan makka a wannan lokacin dan koma dan ya zamanto ya rike wannan abu sai ya ɗauke shi sai mai da shi ya kai shi yana karami yana bayansa akan raƙumi haka ce la kun ga Muttalib ya zo da wani bawa almuttalib ya samu wani bawa kun ga wani dan bawa da aka za sai aka ce mar abdu bawan almuttalib shi ne abdul muttalib din bawan muttalib kun ga wannan ba sai kuma sunan sai ya bi shi amma sunansa shaibatul hamd sunansa shaibatul hamd amma sai suna abdul muttalib bawan muttalib din wanda shi kuma dan uwan babansa ne sai ya bi shi to waɗannan su ne banun najjar yanzu an gane yadda alaƙar banun najjar din ta haɗu kun gane yanzu yadda suka haɗu da banu najar ɗin? kakannin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kuma ya san su ba bai san su ba saboda an zo ziyara da shi lokacin mahaifiyarsa ta rasu al'abuwa al'abuwa lokacin da ta je ziyarar dangin kakansa na ɓangaren uwa ita ce salma sai to tana koma sai ta rasu kai wadda ni kada yake magana ne na da kirkita abubuwa ai eh, ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu dike ko ya kamata mu dike mu ba za a rinka yawan mimita din saboda wata ilan ana ta mimita ana ta mimita insha Allah sai mu dike insha Allah wata gaba ta zo sai mu sake mimita sai mu sake mimita mu sake mimita kai kuma an ka tashi sai ka je ka samu danka sai ka je ka bashi labari wannan Abdul Muttalib fa ba bawa bane fa ba ɗan kuma mutsalib din bane yawwa sai ka dan bada labarin idan yarka ko danka dan kankan ya rike Ta yi maran nan abba ya gaya mana ko baba ya gaya mana kaza da kaza da kaza kagan kai ba ka so ka manta ba shi babaran da kace mana wannan abdul matsalif ɗin ma ya sunansa ka kai mara kai kokarin ka manta kanka ka san cin jarrabawa ya zama ya baka zero <laughs> jarrabawa yawwa to waɗannan su ne banun najjar dangin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam danginsa na wajen kakansa hashim kakansa hashim saboda haka manzala sai ya farin ciki ba don komai ba kaga za ka zo cikin yan uwanka ba dai kai ka zaɓa ba Allah ne ya zaɓa maka sai kuma Allah sai ya sauke ka a cikinsu su ma burinsu kenan suna fatan ce wannan ɗanmu ne ya dawo gida alhamdulillah ba gidan waɗansu ya sauka ba a gidansu ya sauka ko da haka manzo Allah sai ya sauka a gidansu ya sauka a gidansu sallallahu alaihi wa sallam shi yasa malam yace maka akhwaluhu danginsa na bangaren uwa daga wajen kakansa Hashim abin da eh Abdul Muttalib shine akhwal akhwal dangin danginka kenan na bangaren uwa sallallahu alaihi wa sallam wa kana min tawfiqillahi laha wannan kuma yana daga cikin wato datarwar da Allah ya yi wannan taguwar fa innahu ahabba an yanzila ala akhwali domin shi ma manzo Allah yana so a ransa Allah ya sa dai a cikin dangin nan na mahaifiyata zan je yana son haka a cikin zuciyarsa amma ba zai yi ba tunda me ya san taguwan nan an umarce ta bari ya bi umarnin Allah subhanahu ta'ala duk daga abin da yake so ya san kuma an Allah ya zamanto ba wannan yake so ba to na Allah zai bi dan ya fi soyuwa a gare shi fiye da wanda shi yake so a cikin zuciyar yukrimuhum domin ya girmama shi ya girmama su faja'ala an-nasu yukallimuna fi an-nuzuli alayhi to nan ya taguwar ta sauka nan ne wajen masaukin to kuma nan kun san gidan kuma ai kowa da gida gida gida ne a ciki ko cikin wannan cincirin da wannan ya rasul gida gidana ya rasul gida gidana ya rasul lahi gidana to kaga idan kana da hikima a cikin irin wannan dabarar ana ta gidana gidana gidana gidana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wai ga sai gabe ga kayan sawa kayansa da yake kan taguwar an sauke bai gani ba ita ina kayana tun abu ayyub al-ansari ya ɗauka ya kai gidansa ya ajiye sai ji doya rajulu ma hali mutum a inda kayansa suke anan zai sauka kai ka zauna kana ta rigima kuna ta rigima kuna ta cewa ina kayana shi ko tuni ya ma ya kai shi gida ya zai ya tsaya ku je ku ta abinda za ku yi din bu ayyub al-ansari tun ya ɗauka radiyallahu ta'ala anu ya ɗauka ya kai gida ya ajiye ai da nauyi ka lokaci a fito da shi gidan wani ranta sai ya zamanto shi ya riga ya gama aikinsa ana ba da labarin cewa lokacin juha yana wanka a teku abin nan wasan idan mutum ya shiga ruwa ya kasan ga ruwa nan ga gaban ruwa zai ajiye kayansa to shi sai zamanto nan yake kallo sai ya shaya ya haki haka ya ai mutum yana yin iyo ne a inda kayan yana hango inda kayansa suke saboda wani ya zo ya ɗebe bai zo ya tafi kaga an bar shi kenan <laughs> bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sauka gidan Abu Ayyub al-Ansari wa badara Abu Ayyub sai ya zamanto Abu Ayyuba Khalid ibn Zaid sunansa kenan Abu Ayyub yawanci mun fi sanin sa da Abu Ayyub al-Ansari ko sunansa Khalid ibn Zaid ila rahlihi wato kayan da suke kan taguwar na manzon Allah kayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa dakhalahu sai ya dauke fa dakhalahu baitahu sai tsebe sai kai gidansa وجعل رسول الله صلى الله ya وسلم sai سي وانزا الله صلى الله عليه وسلم wannan jashi wannan yace ni ya rasulullahi sai yace almar'u ma'a rahli ai mutun yana sauka ne inda kayansa suke yana sauka ne inda kayansa suke waja as'ad ibn zurara an tuna as'ad ibn zurara ko as'ad ibn zurara tun farkon haɗuwa da shi ake mutum shida din nan na farko suka gamu da wanzan Allah suka dawo aka wanda suka yi bai bai'atul aqaba na farko As'ad ibn Zurara na nan bai bai'atul aqaba na biyu As'ad ibn Zurara yana nan kuma shine mafi kankantar su kun san shine wanda aka zo zai mika wanda aka zo mika hannu wani ya rike hannunsa Abul Haytham ibn Tayhan yake cewa kun sani kade hannunsu wani wadanda suke cewa shine ma ya fara yin mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hijirarsa wanda shine mafi mafi kankanta a cikin su wani ba shine wato za mu iya cewa mai karancin shekaru radiyallahu ta'ala anhu as'ad ibn zurara shi kuma sai ya lallabo ya lallabo fa akhadha bi khitami naqati sai kama akalar taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana da indahu sai kai wajen sa ya ajje kaga dai motar mutum tana wajen ka in zai fita zai tafi wani waje sai ya nemo ka kuma shi ne karami a lokacin a cikinsu manta shi kuka yi Shi ne wanda mus'ab ibn umair ya sauka a gidansa wanda har ya zo suka laɗe a wani waje sun zo kenan sai zamanto sa'ad ibn ubada lokacin suna zaune da sa'ad ibn mu'az da usaid ibn khubair sai ke cewa to wannan dan yar uwar taka saboda shi ba khazraji ne gashi nan ya zo kaga yana lalata mana yara ka je kai mar magana an kuma kai mar magana ba wallahi mu za mu dau mataki akan san ba ka mu san abin da zan wanda Musa bin Umair a gidansa ya sauka saboda kusan sa'ansa ne sakonni ne a nan gidansa ya sauka kuma shine ta waɗannan abubuwan a yaɗa nan a je nan a je nan a je nan radiyallahu ta'ala anu kuma daga nan za ga cewa ba ka ji shi ba saboda ya bar duniya da wuri ya bar duniya da wuri shi yasa yawanci ba mu san shi sosai ba amma wannan aikin ne ya yi mar tunda ladan da zai samu duk waɗansu abubuwa da aka zo madina shi su suka fara kawo musulunci wannan asad ibn zurara to asad ibn zurara shine yayi waɗannan abubuwan fa kana indahu sai ya zamanto wannan taguwar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana wajensa daga nan wannan ya kawo da ya kawo qais ibn surma wanda magana sai ya kawo maganar hassan ibn sabit wannan waken nasa wanda ba na karanta sannan sai je qala ibn abbas ibn abbas Allah ya kare da gare shi ce kare nabi sallallahu alaihi wasallama bi makkata ya kasance a makka faumira bil hijra sai aka umarce shi da yi hijira wa anzalallahu alaihi sai ubangiji subhanahu wataala ya saukan mar da wannan ayar wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira ya Allah ka shigar da ni mashiga ta gaskiya ka fitar da ni daga mafita ta gaskiya makka kenan shiga gaskiya madina kenan sannan kuma ka sanya min ka bani daga gare ka sultan sultan ba kariya iko wanda zai zamanto zai kare ni wanda zai taimake ni nasiran wanda zai zamanto ya taimaka mu والنبي صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يعلم الله طاقة له بهذا الأمر شيء سايني مسلطان النسيرة يا سن باشي da ikon da shi da iya isar da wannan abu saboda dacin da aka aiko shi shi kadai a koye yake a makka amma ya san in ubangiji ya ce maka tashi ka ka yi wannan abu idan baka ji tsoro ba zai taimaka maka idan kana nanin hanya Allah zai iya taimaka mun a wannan abun sai ya kyale to amma manzon Allah yana da yaƙinin cewa zai taimake shi yasa ya roki Allah Allah ka bani sultan mun faɗa a lokacin a wancan satin da ya gabata yasa annabi Lut alaihi salam yake kuka law anna li bikum quwwa ina ma a ce ina da wani ƙarfi au awi ila rukunin shadid ko kuma zan iya jingina da waɗansu masu ƙarfi waɗanda rukun wato ginshiƙai masu ƙarfi wanda za su bani kariya to shi zaman Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi sultanan nasira din waɗannan su ne mutanen Madina su ne mutanen Madina da Allah ya bashi su domin ya zamanto su ne za su tsaya zamanto su ba da wannan kariyar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yake cewa ya san ba shi da ikon da zai iya yin wannan abu illa bi sultan sai da iko sai da karfi na shugabanci fasa Allah sultanan sai roki Allah subhanahu wataala ya bashi iko wanda zai zamanto wato shiki nasiran wanda zai taimaka fa atahu Allah fa atahu sai bashi qala al-bara al-bara ibn azib yake cewa awwalu man qadima alaina farkon wanda ya fara zuwan mana muna madina shine mus'ab ibn umair mus'ab ibn umair kuma mun ce lokacin saurayi ne ko saurayi ne kuma mun faɗi dalilin da yasa me yasa aka nemi yaro a wannan lokacin mai karancin shekaru ba ne babba ba shi ma manta dalilin da yasa an manta ko yanda za mu fahimci cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yakan sa abu ne daidai kaga a wannan lokacin mus'ab ibn umair ai bai kai sayyidina umar ilimin addini ba ko bai kai shi karfi da jajircewa zuciya ba tunda ba a cikin mayaka baka ta wajen musa ibn umaira cikin manya manyan mayaka ba da ya rike tuta a lokacin ohun lokacin wanda aka kashe shi a ciki maga sai na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu Talha ibn Ubaidillah Abdurrahman ibn Auf waɗannan manya manyan sahabban wanda sun dade da manzon Allah tun farko Allah bai turo su ba saboda waɗanda za su tarbe shi a nan sa'anninsa ne na faɗa wancan karan asad ibn zurara shekarunsa yan kaɗan ne kamar musa abin na umair shekara goma sha ne ba suka yi shirin ba yan sha ne saboda ka kai in ka zo kai ɗan shekara talatin arba'in ko ga shi zauna a cikin yara ƙanana haka dole kuma in da gashin zai shigo sai a nutsu to kuma ba haka ake so ba so ake a zauna zaman da cewa za a sake ka gane amma inda ya zama wanda ya fi ku shekaru zai zo ko wanda ya fi ku matsayi zai zo ko wanda ya fi ku kaza zai zo in za ku yi mu'amala za ku canza yanayin mu'amalar na ɗaya ke na biyu na faɗi dalilin da yasa aka faɗi Mus'ab ibn Umair kun san cewa ya haɗu da rayuwa kala biyu rayuwar farko shine saurayin da a makka babu kamar sa a wajen jiyar da shi daɗi babu wani saurayi da ya ji daɗi kamar sa babu idan ya wuce ta nan ƙanshi da za ka rinka ji saboda yadda mahaifiyarsa take wato take ba take shagwaba shi bari amfani da wannan kalmar ba ta fi zamantowa daidai kun san cewa da ake faɗa a cikin idan karan sa idan ka zuba ruwa a jikinsa baya zama ko gane abin da ake nufi ba ka gane in kaga idan mutum ya to ya sha wahala a rayuwa ba maiko sosai a jikin in ka zuba ruwa zai ɗan yi kokari ya ɗan shiga cikin saboda amma idan ya zamanto akwai jin kana sawa ruwan ma maikon ne zai hana shi sai dai kawai ya zube sai ya baje haka yake a madina a makka lokacin yana makka saboda haka ɗan gata ne ba wai kowane abinci yake ci ba abincin da ake cin ka ne karanta ne abinci ne na musamman wanda ba wani dan makka da yake ci wanda ba yanzu tana da kudi kuma tana son sa kwatsam sai musulunta sai dai fushi ya ce wallahi ko kamar wannan addinin ko wanda ne maka ya ce wallahi sai dai shi daina to ka san wanda ya zamanto yana kololuwar jin daɗi ya zamanto an janye wannan jin daɗin ya da fatarsa ta yamushe canza gaba ɗaya ya zamanto ba shi ba to me sa ka tura shi a wannan yanayin saboda ya san yanayin da yanzu misali kai da ni da waye in ya zamanto ba masu kuɗi ne baka san yadda ake magana da masu kuɗi da saraki ba an fahimta sai zamanto ka rayu a can wancan gidan sannan kuma ka rayu da waɗanda ba su da komai saboda haka zaka iya zama da waɗanda ba su da komai sannan kuma ka san yanayin yanda ake magana da waɗancan manyan saboda ka taso a cikin su wanda kudinsa a cikin manya-manyan mutanen makka yake zama irin su abu jahal irin waɗannan manyan yana da damar da zai shiga saboda ɗan masu faɗa a jini amma kai baka zauna a cikinsu ba baka san mayan da ake maganar baka san kalmar da ake amfani da ita ba shi yasa sa'ad ibn mu'az yana zuwa sa'ad ibn ubada yana zuwa usayd ibn khudayr yana zuwa kowanne da yayi mar magana sai ya ce yayi eh, kwarai saboda ya san yanayin yadda zai kamata ya yi musu magana da an kawo wani ba shi ba bai san yanayin yadda zai tinkare su ba kuma bai san yanayin yadda zai zauna da waɗannan misali sa'anninsa ba ya girme su haka ba zai zamanto yi saboda haka zaben sai zamanto a kansa bayan karatun alkur'aninsa saboda ai ba shi bane ya fi kowa karatun alkur'ani a wannan lokacin dalilai da yawa da ya sa aka ɗau musa bin umar shi yasa bara yake ta ne farkon wanda muka fara gani shi nan ya zo sai ya zamanto shi ne ya fara zuwa kamar yadda bara ibnu yake faɗa yake shi ne farkon wanda ya fara zuwa mana ko musa abin umair wabna ummi maktum abdullahi ibn ummi maktum ne wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam kiran sallah ko shi ma ya zo faja'ala sai suka kasance yuqri'ana an-nas al-qur'an su suke karantar da mutane al-qur'ani ثم جاء عمار ابن ياسر عمار ابن ياسر جماع يقلو يتهو وبلال لبلال وسعد سعد نبي وقال شما سنة يذو ثم جاء عمر بن الخطاب وسنن سي جار من يشبو سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في عشرين ما جيكا ديبا أولا جيكا نبقى هذا انك ابو انك ابو منا متين ما يبيسا تيوابنسا تيبارنسا تي yace duk wanda zai zo kun ga zan fita wanda zai zo kun sallah ya tawaye biyo ni to wani duk wanda ba zai iya ba yake neman inda zai labe sai biyo sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu ya zo da mutum 20 dukkan su a hayi thumma jaa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to bayan nan mutane sun yi ta zuwa amma wannan zuwan Mus'ab ibn Umair ba yana nufin cewa ya riga Abu Umayya ba ibn Salama ibn Abi Salama mijin ummu salama da ne farkon wanda ya fara fitowa hijira amma fitowar wanda zai zamanto ya zo ne da aiken manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine Mus'ab ibn Umair amma aka ba sun riga shi zuwa sun zuzzo وما nasa farihu bi shay'in فرحهم bihi yace ban taba ganin mutane sun yi farin ciki ba a rayuwarsu a zamansu a madina irin farin cikin da suka yi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo hatta ja'ala nisa'u was-sibyanu har sai da zamanto da mata da yara kanana wal ima'u da bayi ya kulna ko ina ka kewaya ana ta murna ana ta shewa ana ta farin ciki ana cewa kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ja'a rasulullahi kadima rasulullahi ja'a rasulullahi manzon Allah ya zo manzon Allah ya zo manzon Allah ya zo ko ina ka kewaya Madina maganar kenan zancen kenan farin cikin ki shi ne kusan abin da kuke independence jiya ko ko ina ka buɗe happy independence happy independence happy independence ba mu tsaya a nan ba mu tashi sati mai zuwa za mu ƙara waɗansu bayanan eh, shigowarsa har yanayin yadda ya fara har malam yadda zai mana bayanin yadda ya gina masallaci akwai tambaya ɗaya biyu mu amsa wannan kuma mu tashi in babu kuma na yi ta tambaya ne ce kun tuna kaza kun tuna kaza sai jikin ku ya sanyi ko ba ku me za ku rike insha Allah ba ku rike insha Allah Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah subhanahu wataala ya mana jagora سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته